ومن ذلك على سبيل اختصار ما يلي أولا يا عباد الله حرمان علم الشرعي الذي هو الطريق إلى الجنة فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور ثانيا حرمان الرزق وكما أن التقوى مجلبة للرزق فإن ترك التقوى مجلبة للفقر ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد يهرم الرزق بالذنب يصيبه ثالثا تعسير أموره عليه فإن الله سبحانه وتعالى يسير أمور عباده الصالحين المتقين رابعا إن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى حتى يعظ من العبد مفارقتها فلو أطل المحسن طاعته لضاقت عليه نفسه ولو أطل المجرم معصية لضاق صدره خامسا أنها سبب لهوان العبد على ربه فقد قال عز وجل من يهده الله فلا فلا مكرم سادسا أن المعصية تورث الذل فصاحب المعصية ذليل حقير بارك الله لي ولك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله من أثار الذنوب والمعاصي سابعا أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معاصي منها لعن الواشمة والمستوشمة ولعن الواصمة والمستوصلة ولعن السارق ولعن شارب الخمر ولعن من عمل عمل قوم لوط وغيرها كثيرة ثامنا الخوف والجزع فلا ترى صاحب المعصية إلا خائفا مرعوبا تاسعا خرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الملائكة فإن الله أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات عاشرا يا عباد الله أن المعصية تطلب صاحبها أسماء المده والشرف فقد فهذا تقي بر مطيع منيب صالح عابد والآخر فاجر آثم فاسد خبيث الهادي عشر أن المعصية ضيق في الدنيا وفي البرزة والعذاب في الآخرة الثاني عشر أنها تزيل النعم الحاضرة لأن المعصية جهود وكفران النعم الثالث عشر أنها تكون حاجبا للمعاصي من خسر الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah muna gode masa muna neman taimakonsa wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba wani wanda zai shiryar da shi na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa baki ɗaya. bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani lalle huduban mu ta yau tana magana ne dangane da illolin zunubi da saba ma Allah ya ku yan uwa mu'minai ku sani saba ma Allah da kuma aikata ayyuka na sabo cuta ne mai yawa ga wanda ke aikata su duniyar lahira sannan kuma cuta ce gare shi a cikin kabarinsa kuma cuta ce a gare shi a lokacin da ya tashi daga kabari zuwa farfajiyar inda za a yi hisabi na daga cikin wayannan ayyuka na zunubi illolin da ke cikin aikata waɗannan ayyuka na zunubi a bisa ga hanya ta takaitawa na farko ya yan uwa yana daga cikin illar saba ma Allah da aikata zunubi shine duk mutumin da yasa sabon Allah gaba yasa abubuwa waɗanda Allah ya hana kuma yana yi to Allah subhanahu wata'ala zai haramta masa ilimi na shari'ar musulunci abinda ake ce ma ilimi na shari'ar musulunci ilimin da yake shine tafarki da hanya wadda za ta ja mutum zuwa samun shiga aljanna tabbaci ilimi wani irin haske ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake jewawa a cikin zuciyar bayansa nagartattu shi kuma sabon Allah yana kashe wannan hasken saboda haka a duk lokacin da mutum ya dimanci saba ma Allah yana aikata wani aiki na sabon Allah kamar yana sata ko yana luwaɗi ko yana shaye-shaye ko yana neman mata ko yana dukkanin wani aiki na sabon Allah to babbar musibar da za ta samu gare shi Allah yana haramta masa ilimin gane addinin Allah ba zai gane addini ba diya da yake so ya fahimci addini ɗazun nan muna tafiya tare da waɗanda muke tare da su akwai wata ɗaliba daga cikin ɗalibanmu tana shan wahala ƙwarai da gaske wajen gane karatu a daidai lokacin da muke tafiya sai ga ta mun kitikis da ita da wani saurayi sun yi minti kusan goma tunda har muka je inda muka dawo kan titi tsaye tana magana da shi shine nake gaya ma wanda muke tare nace to wannan yana nuna illar da yasa ya ne gaba ta gane karatu wallahi sai ka kananan yaren da basu kai ta ba in sun zo biya karatu kwara guda su bi amma wallahi yariyan nan tun karye biyu aka kama ta biya abin da an ka rubuta mata wallahi wata rana sai karye shidda wata rana sai shidda da rabi to wannan jama'a ku fahimci wannan duk mutumin da ya tsinci kai nai sai ya ji baya son zuwa makaranta bai son karatun addini bai gane addini ba wallahi ya ji ciki akwai wani aiki da ya kai na saba ma Allah shi ko Allah ba zai ba damar da zai yi wannan karatun ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ke son shi da alheri sai ya bashi mi fahimtar addini daga lokacin da an ka ganka kana gudu ga zuwa makaranta kana gudu inda za ka samu ilimin addini inda za ka gane addininka kuma kai yadda ka zauna to tabbas tare da kai akwai wani zunubin da kake yi wanda ya sa Allah ya maka wani jama'a ina zamu da rayuwarmu muna da ilimin ciyo kaga mutum ya sai dabba ya sai shanu ya sai tumaki ya sai raƙumma yaki ya ce su har su kai inda ya kamata ya kai su kasuwa ya ci riba mai ɗimbin yawa muna da wannan ilimin amma ba mu da ilimin gane addininmu ba mu san farilan sallah ba sunnonin sallah yau da zaka jagorantar da wani ya baka sallah kabli da ba'adi ta kama wallahi bai sai da zai yi ba amma yau da zaka shi dan maraki wanda karamin ɗan maraki ka bashi shi ya san duk dubarar da zai yi dan marakin nan nan da shekara biyu ya kai matsayin da ya je kasuwa sai dai a ciki ba amma bai san dabarar da zai yi ba ya je ya koyi farillan sallah sunnonin sallah me ke sa qabliya me ke sa ba'diya ya ake zama da iyali ya ake zama da makwabtaka ya ake zama da ƴan uwa me haƙƙin nan wanka musulmi duk wannan bai sani ba saboda ni akwai saban Allah da ya sa gaba shi ko Allah ya haramta masa wani annabi ya ƴan uwa na daga cikin illolin zunubi Allah yana haramta ba mai aikata zunubi arziki idan muka ce arziki ba wai muna nihin arzikin shanu ba ba arzikin kuɗi ba ba arzikin mukami ba arziki na samun shiga aljanna shine ai arziki duk arzikin da zaka gani ga mutum ya samu yana da shanu yana da tumaki yana da gidaje yana da arziki yana da gidaje ya tara arziki mai yawa yana da kaddarori ga sunan birjit amma kuma in bai shiga aljanna ba yayi hasara wannan ba arziki bane wahala ce an ka bashi mai gadi ne yana wahala ne kawai ya zo ne duniya ya yi wa wasu gadin dukiya ya mutu ya bar musu dukiyarsu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa waye daga cikinku dukiyar magadansa ta hi kaunatuwa gare shi sama ga dukiyarsa sahabbai suka ce haba ya manzon Allah ai dukkaninmu nan dukiyar kowanne ɗaya daga cikinmu ta hi kaunatuwa gare shi a ce ta hi bisa ga a ce ta magada yace to ku saurara ku ci abinda ake ce ma dukiyarku wadda kuka ɗiba kuka taimaki addininku da kanku abinda ake ce ma dukiyar magada wadda ka tara ka tara kaddarori ka tara kana da shanu kaza kana da mota kaza kana da macin kaza kana da nafiyar kaza kana da tumaki kaza kana da hilaye kaza kana da gonaye kaza kana da gandu kaza amma kuma baka taimaki addininka ba wannan ta zama dukiyar dukiya ce kawai ta gadi zaka je inda Allah wallahi ka shaka shi saboda haka Allah zai haramta mutum arziki arziki na samun shiga aljanna amma wani zai ce ah to malam ya ce ana sabon Allah ni na ta wani unguwanmu yana luwaɗi, amma yana da dabbobi yana da arziki yana da kaza an bashi arzikin amma talakan talakawa yayi jin dadin rayuwa Rigar kware bai isawa in zai tahiya daga nan zuwa mera yanzu ga mota ya ba da naira hamsin ko naira ɗari a kai shi wala sai dai ya ce ƙasa don gani yakan iya ba da naira nan ɗari arziki ne zai kare yana cikin wahala ko bai cikin wahala yan uwa na daga cikin ilolin zunubi na uku tasiru umurihi alai duk mutumin da ya sa saba Allah gaba Allah zai yi masa yadda kasa ana ɗaura cingam to sai duniya ta yi mai ɗaurin cingam kun ga wanda aka mace ko a kukkulle shi ta ko wallahi duk mutumin da ya kuma karku je da nisa ku tsaya nan cikin garin ku duba akwai mutanen da suka sa saba Allah gaba gabas da dama in sun ka tayi saban Allah da rana saban Allah da daddare ba su kwanci sai sun saba Allah cikin dare saba ma Allah in lokacin su bayan yayi kowa na masallaci da su ba suna wurin saban Allah suna cikin kunci da wahala ko ba sa ciki wallahi suna ciki da yanka ga wani kana cewa mahaukaci na yana cikin wahala yana cikin kunci to yana daga cikin illar zunubi fa inna allaha Allah subhanahu wata'ala yana sauke al'amura ne ga bayi ne salihai masu jin tsoro ne su ko duk mutanen da sun ga sasa ma Allah gaba Allah na sanya musu kuncin rayuwa su zauna cikin wahala Allah kare mu yan uwa abu na hudu sabon Allah sashe daga cikin sa yana gadar da sashi abinda aka nuhi, zunubi wani na jaye wani abinda ake nufi, yanzu idan mutum na zina sai ta ja luwaɗi sai haka ya haɗa biyu ya zina ya yi luwaɗi ko nan yanki nan ba mu da su, za ka ga mutum ya haɗa zunubi biyu yayi zina yayi yi luwaɗi ya yi sata ya shaye-shaye lehi to duk guda na ya jayo shi zunubi wani na kyarkyar wani duk sanda mutum yana aikata zunubi ƙarami sai karamin nan sai jawo kaba'ira kaba'ira sai ta jawo shirka wannan illa ce babba don haka kai iya kokarinka ka guje ma ta ayyuka na saba ma Allah subhanahu wataala saboda zunubi sashe ne yana gadar da sashe sashe yana haifar da sashe abu na biyar ya jama'a shi zunubi dalili ne na tozartar bawa a wurin ubangiji bawa iya sa saban Allah gaba to a wurin Allah bai da kima bai da daraja duk ko wanda Allah ya sozarta shi duk duniya ban san me ya girmama shi ba ai kuna ganin wasu mutane manyan 'yan siyasa su jawo su ga jiki manyan masu arziki su jawo su ga jiki a sai musu mashin a cewa na tahi ka yi kabu-kabu ka samu na abin da ka ci in samu abin da na ci ina ka samu matsala ka samu matsala mashin ɗinka ya gama halaka yana hawa ne daga nan zuwa natsi ne mashin ɗin sai shi. sai ka ce wallahi mashin ɗin da turan da yake hannuna bai samu matsala kai ka ja mu kanka matsala me kai ka ba fajirin mutum mashin ɗin ka shi kabu kabu ko ka ja mutum a kawo cikin gidanka ka ce ya samu haka yana sabon Allah ka ja mu kanka bala'i ka ja mu kanka musiba irin wayannan mutanen ba a taimakon su saboda duk wanda Allah ya sa duk duniya ma mai ya dauka shi ba mai ya darajar tashi bai da kima bai da daraja wurin Allah tunda ya sa sabon Allah gaba shirka luwaɗi zina cin amana jama'a abin nan gonan mutane ya ɗibi gonan mutane ya sanya gonan wani ya ce ya gadi hilin da bai gada ba ya gadi gidan da bai gada ba dukiyar magada ya murkushe ta wannan yana nan da yawa to wannan yana haddasar da wannan matsala ne yayin wa abu na shidda sabon Allah yana gadar da ƙasƙanci da wulaƙanci. kaskanci da wulakanci duk inda ka ga mai samun Allah wulakantacce na to zartacce na ba ku gani ka dauki mafiɗi mata ka dubi mafiɗi mata ɗan ƙaramin takadiri kai yarinya ai karama za ta gamuwa da cikin jama'a sai ta jari gati kai mita ba ta ja ta kama ne eh, magana ce ban su haka nan ta ce na yi ma gani buganni buganni yari ta mai tsaye da idanu me yasa ya taɓa neman ta fasikanci bai da kima a idanunta tun da har wurin Allah wulaƙantacce na wannan wurin mutane wulaƙantacce na yayin wa abu na bakwai a gurguje zunubi yana shigar da bawa ƙarƙashin shiga la'antar ubangiji eh la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu ayyuka na sabo na daga cikin su ya la'anci mai yin tsagi wannan tsagen da kowa gani ana yayiwa sai a ce har kawai ga wata kaka ta zo wai kaka wanzan ta sai wanzan mai kawai su zo ana tsaye-tsaye ana asirce asirce kuku kuna ba da ɗiyanku a nemi tsaga haram tsaga kabanci haramun takutu ha haramun eh, eh, tsaga abin nan arauci haram da ya aje musu gadon su kayyayi an yi sadda an kai sadda ba a gane addini ba yanzu haramun haramun ne yanzu ka ɗauku yarka wai ka ce a mata kwale da sunan mi ko ka cewa ai mata ai ga tsagar gadon gidan haramun manzon Allah ya la'anci wanzamin da yi da shi wanda ya kai danai yace ai mai to amma yanzu haka ake wai ana ganin mazantaka ta a ce ai ta tsaya ai mata tsagi wannan gargajiya ce al'ada ce ku ture ta ku su yi aikin kwarai in mutum uwaye ne na ya gade su ta hanyar aikin kwarai da sun kai ba su yi aikin kwarai ba ka rabe da su da kayan su manzo Allah ya la'anci masu wannan ya la'anci masu shan giya ya la'anci masu shan wiwi ya la'anci masu shan totolin ya la'anci masu shan emzolin ya la'anci masu shan kacin kadangare ya la'anci duk waɗanda kayan shaye-shaye da ka gani duk mai yin su to zartacce na wulakantacce wurin Allah ya la'anci masu aikata aiki irin aikin mutanen annabi lutu ya la'anci duk inda ka game luwaɗi luwaɗi ɗebabben albarka na ɗebe mai albarka ɗebabben albarka na nisantaccen rahama Allah na shi yasa za a ga ire-irensu ba su zuwa sallar juma'a ba ganin su masallacin sallar subahi ba ganin su azhar ba ganin su la'asar ba ganin su magariba ba ganin su isha'i ba ganin su wurin sauraron wa'azi ina su ina sauraron wa'azi bala'in da suke dauke da su ya ishe su kai wallahi sabo zai kai inda mai sabo wasu ya kai haddace tsoron kai ne ya kai muna magana da wani bala'in ta can mutum yace malam ka ganan nan yace haddani tsoron kai na ne kai dace bala'i ya kai bala'i yan uwa abu na takwas tsoro da tashin hankali Don halin da kuwa ga ƙasar nan wata shiga saba Allah ne wa boko haram kidnapping wane ne wallahi saba ma Allah na da yi. zalunci cin amana ba wanda ba a yi a ba mutum dukiyar jama'a ya zo ya yi rif da suke shi ɗai yanzu na a tashi wurin ga a kira wani a shi ta Allah masallaci na aka son ga shi dubu ɗari na ka bi kowa da naira dubu dubu tun nan zai zare dubu tamanin sa karkashin aljihu ne sai ya rike ishirin shi ne muku dodo do ta ɗan miƙa ma wanga ta ɗan miƙa to shi ke tun da kuntar da rigima to ni na taya ta to ka ta kawo abin da a cikin ƙugunka kawo su in eh, wani da an kai haka da wani an ce gwamnati wani wuri ya bada kuɗi wani ce to suna ba ku tsaya harba muku ni na ta wani ya ce ku murƙushe shi ku hidda abin da kuma haka an kai yan uwa abu na tara tsoro dai irin wanda muke ciki yau kun san yau dukkanin mu cikin tsoro ake nan ba da daɗewa ba yan baku manta abin ɗan shekaran jiya wata biyu ko wata uku nan illela aka shiga aka sallama wani da cijo aka wuce da shi sai da aka ba da miliyoyin kuɗi aka arziki an yi haka ko ba a yi ba kula da wannan Allah ya kare mu daga waɗannan musibin kuma Allah kada ka jarabce mu da laihin da wasu wawaye daga cikin mu suke yayan uwa sannan na daga cikin wannan ana haramta wa mutum samun addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ka saba ma Allah addu'a manzan Allah neman gawara da yamma mu'minai maza da mu'minai mata ba zai shahe shi ba sannan na goma shine lalle sabon Allah wato yana zare mu mutum suna na kware zuwa mummunan suna misali yanzu zaka ji an ce taqi mai tsoron Allah ko a ce birrun mai ɗa'a ga Allah ko mu'i'un mai ma Allah da'a ko munibun mai mai da al'amari ne ga Allah salihun mutumin kwarai abidun mai bauta waɗanda sunayen kwarai na amma in mutum ya yi wancan sai a ce fajirun fajiri asimun mai sabo fasidun khabisun duk mummunan suna saboda sabon Allah kana da sunanka na kwarai sai a zare maka sunan kwarai a baka mummunan suna yayin uwa na goma sha ɗai ma'asiya sabon Allah yana sabawa bawa ya shiga kuncin rayuwa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'isatan donka ba karatun qur'ani ba ka da lokacin qur'ani ba ka da lokacin zuwa makaranta wahala kan ganwoyi mata ganwo yi ganwon wahala yanzu zaka shiga cikin ta na goma sha biyu sabon Allah yana kautar da ni'imar ubangiji kun sani irin kihin da muke samu kasar gada an kawo da shigowa da kihi garin ga kai yanzu yaushe binka da ganin irin waɗannan manyan ke abu ina suke sabon Allah ya yi gaba da su saban nan na duk ya kore kihin duk ya kore arzikin ina ciki babu shi kun sani gonar da aka noma dame goma shekara 20 yanzu ba a noma dame biyar ba a nomawa ina arzikin ne saba ma Allah ya ji wannan yayan uwa abu na goma sha uku kuma na ƙarshe lalle saban Allah yana sa bawayen mu na cikawa yanzu nan kuna ji malam na bayani alam daga cikin hanyoyin tarbiyyantar da mara lahiya aka ce a bahi kalmar shahada duk wanda mutum ka saba ma Allah inda yadda mutum saba Allah bai gyara ba a shekarar hudin kalmar shahada bai ibadanta wallahi malam in ka je birane kana ganin mutane na cika da kalmar shahada amma munan ƙauyuka da wuya ka ji an ce mutum ya mutu da kalmar shahada me yasa saboda saba ba Allah da aka baka ma san waye Allah ba amma wallahi malam, asibiti zaka ce ka ji wannan ta la ilaha illallah kuma daga nan Allah ya amshi rayuwa ta shike wallahi ban san iyaka su wanda kamar zuwa da kalmar shahada saboda jama'a sun ta addini amma mu kullun abinda ke daɗa mana rayuwa mu dai mu nakasa addini wallahi duk wanda ya nakasa addini ya ga mulakanta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon biyarta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantarta fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ummu ila salatikum yarhamukumur rahman الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح